Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum mu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 20 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an sake kai wani mummunan harin kuma a jihar Kaduna inda aka hallaka mutane da dama. an kashe mutane instantly wayanda mun ka tabbatar kafin mu je asibiti mutum goma sha shida ne. Za kuma a ji cewa jamhuriyar Nijar ta ƙara jaddada aniyarta ta sake buɗe filayen jirgin saman ƙasar ranar ɗaya ga watan gobe bisa ɗauraran matakai. A takaice wanda zai zo ƙasar ga ta hilin jirgi sai ya zo da wannan takarda wadda ta tabbata an bincike shi baya da komi kuma wadda adda adadin bai wuce kwana uku ba in bai da wannan takarda sai ya biya kuɗi na nijar za a yi wannan bincike akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan matukiyar jirgin yaƙi ta farko a najeriya wadda allah ya yi wa rasuwa sannan muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana damuwa a yau litinin kan irin tasirin da cutar covid-19 ke yi kan al'ummomi da suka kasance su ne asalin mazauna yankunan kasashen amurka yayin jawabin da ya yi a taron da hukumar ke yi akai-akai babban daraktan hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce duk da cewa annobar ta coronavirus na barazana ga al'ummomin duniya hukumar ta damu matuka kan irin tasirin da take yi ga al'ummomin da ke kasashen amurka yankin da ya fi ko'ina kamari a masu yawan cutar a duniya tetris ya ce ya zuwa ranar shida ga watan yulin da ya gabata fiye da mutum dubu saba'in ne aka rawaito sun kamu da cutar a yankin sannan sama da mutum dubu biyu sun mutu babban daraktan na who ya fi mayar da hankalinsa ne kan al'ummar nahuwa da ke zaune a dajin amazonia da na yankin kasar peru a taron gangamin siyasar na farko da ya yi a jihar south carolina mawaki kanye west ya soki batutuwa da suka shafi zubar da juna biyu fina-finan batsa a yunkurin da yake yi na neman shugabancin amurka a yayin jawabin nasa ta kai ga har west ya fashe da kuka a ranar 4 ga watan yulin nan mawaƙin mai shekaru 43 wanda tsohon abokin shugaba donald trump ne ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a shafinsa na twitter jama'a da dama ba su da tabbacin ko akwai ƙanshin gaskiya game da kamfen ɗin na west ko kuma wata dabara ce ta jan hankulan mutane don yin cinikin kuɗin waƙoƙinsa mawaki west ya kwashe kusan sa'a guda yana magana a gaban ɗaruruwan mutane a birnin charleston da ke jihar south carolina inda ya taɓa batutuwa da dama shugabannin tarayyar ture sun yi hutu a safiyar yau litinin a rana ta hudu da suke tattaunawa kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kuɗi dala tiriliyan biyu da ake so a samar don taimaka mambobin kungiyar su shawo kan matsalar annobar coronavirus Da tsakar rana yau ake sa ran cin gaba da tattaunawar wacce asali ya kamata a kammala a ranar Asabar. Prime Minister Holland Mark rut ya ce shugabannin na samun ci gaba a tattaunawar. Sannan shugaban gwamnatin Austria Sebastian cruz ya ce duk da cewa tattaunawar ta yi tsauri za mu kasance masu gamsuwa da sakamakon da zai bayyana a yau. A kwanakin da aka kwashe a wannan taro, an ga yadda kasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arwancin nahiyar turai wato austria denmark finland holland da kuma sweden suna sa in sa da takwarorinsu na gudanci waɗanda suka fi fuskantar matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan jamus da faransa su dai kasashen arewanci suna so a saka matakan tsoke bakin aljihu a yarjejeniyar da za a kulla yayin da su kuma sauran kasashe irin su italiya da spain suke so a sassauta matakan babbar jam'iyyar adawa a mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani da yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da hare-haren mayakan da ke ikirarin jihadi masu babatakar da ake kira june 5 movement sun yi watsi da shirin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta gabatar a ranar lahadi wanda ya nemi shugaban kasar bubakar kaita da ya kafa gwamnatin haɗin kai tare da bangaren 'yan adawa a baya shugaba kaita ya mika wuya ga wata bukata da 'yan adawa suka gabatar inda suka neme da ya rusa kotun kundin tsarin mulkin kasar amma kungiyar ta june 5 movement ta ci gaba da rike matsayinta na neman shugaba kaita ya yi murabus daga mukaminsa yayin da kasar ta mali wacce ke yammacin afirka take fama da matsalolin rikice-rikice tattalin arziki da kuma hare-haren da 'yan ta'adda suka kwashe shekaru takwas suna kaiwa tsakiyar kasar baya ga waɗannan matsaloli akwai ƙurar da ke yunkurin tasowa dangane da sakamakon zaben 'yan majalisu da aka yi wanda har yanzu ake rikici a kai Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Kaduna wadda bata gama murmurewa daga wani mummunan harin da aka kai mata ba sai kuma gashi an sake kai mata wani mummunan harin inda mutane da dama suka mutu. Ga wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton. maran dai sun afkawa garin ne na kukum daji da ke karkashin masarautar kagoro a karamar hukumar kaura da misalin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya na dare inda suka fara harbin kan mai uwa da wabin da nan take suka kashe mutane goma sha bakwai wanda kafin zuwa asibiti wasu biyu suka kara mutuwa a hanyar asibitin ma wasu biyu suka mutu yanzu ma cikin daren wannan ranar litinin kuma an ce wata mata kara mutuwa wanda ya kawo jimillar waɗanda suka mutu biyo bayan wannan hari zuwa mutum ashirin da biyu kamar dai yadda jagoran al'ummar yankin da ya biyo waɗanda suka jikkata zuwa asibitin barau dukku a kaduna ya shaida wa muryar amurka a ni ne yanshan sunday titus president na kukum shan community development association na Ta to muna nan lahadi daren lahadi wajen karfe goma zuwa sha daya na dare ba yara suna rawa wai yansu ya aure kawai mun kaji karin bindigogi da farko mun sha kamar wasa irin da suka yi na wasan knockout da muka ji harbin ya yawa an jima bai kai minti uku zuwa biyar ba harbin ya tsaya me za mu tayar mun je mun gangawa ne kawai ba mu iya mun gan kowa ba an kashe mutane an kashe mutane instantly wayanda mun ka tabbatar kafin mu je asibiti mutum goma sha shida ne a tafiyar mu asibiti ana neman su an samu kari wanda ya kai goma sha tara zuwa mu da ashirin da diya bari dikko allah ya ma guda biyu rasuwa a hanya yanzu mutum nawa kenan suka rasu mutum 21 yanzu mutum nawa ne a kwance asibiti nan a bari duko goma sha tara a kafancen kuma guda tara. Mafi akasarin waɗanda ke kwance a asibitin Barau dukko biyo bayan wannan hari dai na ɗauke da harsashi ko kuma alama ta harbi a jikinsu abin da ya sa da dama ba su iya yi wa muryar Amurka bayani ba. Ko da ɗaya daga cikin waɗanda ke wannan jinya ya yi mana ƙarin haske game da yadda wannan abu ya faru. Kefa fasu musa. Eh, jiya ne mana wurin baki dai. sai mun ji kawai an fara harbin mu ne kai muna gudu ana bi haka an yi har dai mun zo mu mun dan samu wuri mun boye dai yanzu ma akwai bulira nan ba ma cire mun ko mun kama hanya ne muna fita a wurin rawan wurin na nan da du sai ne shine kai mun ji gunshot din kai wayanda sun gudu daga baya su ne wai sun zuwa mashina ne ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai shugaban al'ummar ya ce ba za su iya cewa suwa suka kai wannan hari ba ba mu da matsala da fulani ana iya bincika wannan wurin ardodin da mazaunan wayanda sukan zo cire hannu muna zaman lafiya da su kun ga wata alama ta cewa za a iya kawo muku wannan harin kafin koko kawai ya faɗo ne ba wani alama ba wani zato ba komai ba mun san wani kwararren dalilin da zai sa a zuwa mana wannan harin ba abin da ya faru wannan a wannan kankanin lokaci abun ya dame mu muna kira ga hukuma su zo su taimaka mana a kawo mana jahun saro ba mu san abin da zai iya faruwa gobe ba nan haka mu roke mutane kowa ya ya jajice ya jajike kada mu firkita har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige bai bani amsa sakon da na tura mai ba na kuma dinga kira amma bai samu ɗaukar wayar ba sai dai kuma wasu abokan aiki 'yan jarida sun ce ya tabbatar musu da harin da aka kai sai dai ya ce ba su kididdige waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, wadda ta ce ta ƙudiri aniyar sake buɗe filayen jirgin samanta daga ranar ɗaya ga watan gobe, amma tare da tsauraran matakai. Sula ma gare ka. A taron majalisar ministoci na yammacin Juma'a 17 ga watan Yuli ne gwamnatin Nijar ta sanar cewa kasar ta yanke shawarar buɗe filayen jiragenta daga ranar 1 ga watan Agustan da ke tafe domin baiwa jama'a damar zirga-zirga ta sama tsakanin Nijar da kasashen waje a ci gaba da sassauta matakan da aka ɗauka a watannin baya sakamakon bullar annobar COVID-19. To sai dai wannan mataki na ɗauke da wasu sharuɗan rigakafi, in ji ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara. Wanda zai zo kakin ya higa mutane sai an auna kamar zahen jikin shi kuma in zai ta shiga jirgi sai an auna jikin shi a takaice duk wanda zai zo kasar ga ta hilin jirgi sai ya zo da wannan takarda wadda ta tabbata an bincike shi baya da komi kuma wadda adda adadin bai wuce kwana uku ba in bai da wannan takarda sai ya biya kuɗi na Nijar za a yi wannan bincike in binciken ya ce lahiyar shi lau wannan sai a bar shi ya a killace shi amma wanda akwai waɗanda ake iya ba derogation na biyu cikin wannan duka kamar zawa nijar in mutum zai shigo cikin ƙasa ta hilin jirgi in yana ɗauke da wannan ciwon akwai inda za a kai na yi bayan binciken nan a a yi mai magani domin baiwa matafiya damar samun gwaji cikin ƙanƙanin lokaci gwamnatin ta nijar na hangen ɗaukar wasu matakai akwai eh, wurare da yawa wanda za mu tanadi wanda in mutum na son ya balaguro sai ya sha wannan binciken kuma sai ya biya kuɗi yake yin wannan binciken saboda mi waɗanga ka'idodi duk mun ka hiddo su saboda ka san har yanzu wannan ƙwayar cuta akwai ta tana nan tana yawo a afirka a duniya kenan gwamnati don haka nan ya yi tanadin waɗannan matakai. Amfani da takunkumin rufe hanci da saka tazara a tsakanin fasinjoji wani tsari ne da ya zama wajibi kamfanonin jiragen sama su mai da hankali a kansa yayin da ake ganin yiwuwar samun ƙarin farashin tikiti. Alashi Mustapha Kadi masani ne a sha'anin zirga-zirgar jiragen sama. Kuɗi dole ne za su ƙaruwa tunda shi jirgi wuri ne ake saidawa. Kawai jirgi mai ɗaukan mutum ɗari uku idan ya ɗauki mutum ɗari ko mutum ɗari da hamsin su za su ɗokan nauyin shi matakin nan da gwamnati ya ɗauka na cewa da sai an sa takunkumi sai an sa tsakanin juna tazara wannan tilasta ne a cikin jirgi ma a yanzu ana yin shi kenan duk wannan kamfanuka da za su shirin tahowa a jamhuriyar niger sai an dibi dimun in sun ɗauki wannan matakin ne killace matafiyan da suka shigo Nijar daga kasashen waje daidai da tsarin da masana sha'anin kiwon lafiya suka zo da shi wani abu ne da ya kamata matafiya su yi la'akari da shi a duk lokacin da suke shirin fita ko shigowa wannan kasa Akwai abin da ake ce ma karantan kenan ko da mutum ya je ya sauka to akwai inda za a kai shi sai ya yi wajen sati biyu kakin ya ga iyalin nasa to kenan duk waɗannan matakin ne ya kamata a ɗauke su idan mutum ya san zai tafiya zuwa wata ƙasa sai mutum ya san yana da lokaci sai mutum ya san kuma arjihun shi yana da halin yin wannan bulaguro. A ƙarshen watan Maris ɗin da ya gabata ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta rufe filayen jiragen saman ƙasar a matsayin wani ɓangare na matakan daƙile yaɗuwar annobar cutar corona. in banda jiragen agaji da na ayyukan soja da aka baiwa izinin shigowa tare da mutunta wasu muhimman ƙa'idodin lafiya na ƙasa da ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Barma, coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka, ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma ga sani malumfashi da rahoto na musamman. marigayiya flying officer tolulope rotile ita ce mace ta farko a tarihin najeriya da ta fara tuka jirgin yaki inda kuma ta fafata da 'yan ta'adda da mahara waɗanda suka addabi arewacin najeriya tare da cin nasara wajen fasa sansanoninsu ta rasu ne a ranar talata sha hudu ga watan nan ajali ya cin mata ne da wani wanda suka yi aji ɗaya a sakandare ya ganta tana tafiya cikin ɗoki sai ya buga rabas a motarsa zan su je su gaisa bisa tsautsayi sai ya buge ta inda ta faɗi ta samu rauni a kanta. Aka kai ta asibitin sojoji da ke Air Force Base a can garin Kaduna. Jim kaɗan sai rai halinsa. halarsa. Flying Officer a Rotile ta shiga makarantar kwas ɗin hafsoshin soja NDA da ke garin Kaduna a shekarar 2012. Ta kuma kammala kwas ɗinta ne a ranar 16 ga watan Satumba na shekara ta 2017. I joined the military simply out of passion for it. Being a military personnel has been a long-term ambition. Na shiga aikin soja ne saboda sha'awar da nake da ita na aikin sarki shiga aikin soja burina ne tun ina karama. Marigaya Arwatile ta halarci kwas na tuka jiragen yaki a ƙasar Afirka ta kudu da kuma Italiya inda ta yi wani kwas na sanin dabarun sarrafa jirgin yaki na zamani mai saukar angulu irar Augusta 109 bayan da ta dawo najeriya karshen kwas din sai aka shirya kasaitaccen biki inda ta gabatar da sabon jirgin yaƙi mai saukan angulu augusta 109 da najeriya ta saya ga shugaba buhari well i feel very privileged i'm very proud i'm happy that my success has brought me to this point ina mai matukar farin ciki da alfaharin ganin buri na ya cika don na taka rawar gani ina godiya ga shugaban mayakan sama da ya bani wannan dama zan ci gaba da aiki tukuru ga ƙasata basira da hazaƙarta ya sanya shugaba Buhari ya zama na farko wajen bayyana jimami tare da ta'aziyyarsa game da wannan babban rashi da ƙasa ta yi. Ya kuma yaba da ƙwazo da irin basirar da ta nuna wajen fatattaka tare da tarwatsa sansanonin 'yan ta'adda da mahara. Na zanta da mahaifinta. Sunana injiniya a Kintili Aroce ne, ita lokaci kamar karfe shida da wani abu, sun na yamma. Lokacin na ji aka gaya cewa to gaskiya wai ta wai da accident wai ba ma accident wai kadan bai fa wai tana ICU. Abu ya ba ba ta zaɓi to ba zai kai ta ICU kuma amma daga baya ta saka biyan gun cewa to ta riga ta rasu ta ce to ya za a yi kasan komai duniya nan na Allah ne ta ce to alhamdulillah ta da haka Allah ke so shi ke kenan babu da za a yi ko a sai ta dai ce Disamba 1995 ta shi ko mm, makaranta daga Kidagafi zuwa Nursery zuwa Primary Secondary duk Air Force ne kana ji a Air Force ta yi a Kaduna akwai ta rana zai kai su gida kenan ita tana Primary 5 a lokacin tana nan karaba kirari haka sai ta ce na kusa ke gate kansu na Air typhoid sai ce haka haka haka na daji ta haka haka shi na fita ina ma na tsoro cewa ko ko da bai faru da zuwa a cikin mota ne sai fa na sa mota na bude da kofa yaya sai ce ha ba wani abu wai sai nuna mu jirgin sama kasa akan sa gate da su wanda aka fara gate wallahi primary fact sai ce baba na ce eh ka ga ga jirgin nan ko wai wallahi sai ce ta tuka ta ai ta ce to alhamdulillah Allah ta to ko ko tana wasa ta wasa yaya tun lokacin sai ta sa zuciya ta cewa ta aikin mulki wannan sai ta yi dole ta shiga aiki mutum da kada ta gama Allah kuma ya karba a kan nata ta zama pilot tana ji sai wani abu ya faru ta samu da bani farin ciki ko a cikin duk uh, abin da ya faru wannan na gama tana da karama ce ga da adoto tana so a bidan sa kuma Allah ya karba a kan nata na bu ya bu mutu na Allah na gode. Ba pilot da gaskiya to na gode Allah. halitta da gaskiya daga taimaci ta karatu ta addu'a shike nan ba ta da wasu ba ta ta zuwa ko ina ba ta da saurayi ba ta da komai wallahi hali da ba ba matsala da kai tana nan da ta halitta kai kullum tana na azumi tana zuwa tana azumi tana zuwa kullum tana yi ranar da ta mutu ai buga ta kwana bakwai azumi da addu'a da ta mutu ba ba komai a cikin ta na azumi ci gaban rayuwa yana canza halin mutum da ta zama officer pilot ta canza halayenta? wallahi babu gaskiya gaskiya babu babu hmm. babu da canja ta aikin soja bare kuma tuka jirgin sama yana da daɗi da ban sha'awa ta taba baka labari eh wallahi ta ga ta ji daɗi sosai ka taba kafin su tashi zuwa kasar waje ko hmm. an fara da su a nan Najeriya fara su koyi su suke jirgin sama daga ta fara ma daga nan zai da ta tafi da farko ko ji daɗi wallahi zaka ce kamar an ba ta miliyan goma ne ka ka na gaya ma abin da take tana ira zuciya ta ke daga tana karaba tana ji ko mm. wala ka ba ba ta kuku kundin naira biliyan ne nan da ta ta ji da kanta ta dawo kasa mm. ta ji daɗi kama wallahi kai wallahi ta ji daɗi wallahi ba ta bi ci ba har gire wayewa ba ta ji daɗi ta ji daɗi

ko yaya mama ta ji game da rasuwan pilot idan tana kusa zan so yi mata gaisuwa kai wannan an fasa magani fasa yi binci ba ta bai ba ta abin da abu da faru so ba ta magani ta binci ka samu gaskiya to A ranar Alhamis mai zuwa ne za a yi jana'izar a birnin tarayya Abuja. Daga cikin shirye-shiryen da aka tsara babban hafsan mayakan sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar zai jagoranci tawagar ƙasa da suka hada da ministar ma'aikatar mata ta Najeriya da shugabannin kwamitocin majalisar dattawa da na majalisar wakilai ta ƙasa zuwa garin Lakwaja a can jihar Kogi inda mahaifinta yake don su yi masu ta'aziyya kafin ranar yadda za a yi mata jana'iza tuni dai kusoshin gwamnati da kuma jami'an tsaro suke ta tururuwa zuwa hedikwatar rundunar mayakan sama da ke abuja don yin ta'aziyya game da wannan babban rashi da aka yi cikin jawabin sa ga 'yan majalisar zattaswar najeriya da suka kai masa ziyarar ta'aziyya babban hafsan sojojin sama air marshal sadiq abubakar ya ce rundunar mayakan sama ta najeriya ba za su taɓa mantawa da marigayiyar ba ba wai kawai don tana mace ba ta farko da ta fara tuka jirgin yaƙi a najeriya A'a, sai don kasancewarta kwararriyar hafsan soja mai basira da hazaka rashin tsoro da su daukar da kai da kuma rayuwarta wajen kare ƙasarta da kuma al'ummar Najeriya ta kowane fanni. ya ce flight officer tolutope a rotin ta kafa tarihi a wannan yanayi da ake ciki a najeriya na fama da yaƙi da mahara da 'yan ta'adda Marshal Sadiq Abubakar ya ce a sabili da tarihin da ta kafa wajen nuna kwarewa da basira tare da kare muradin al'umma a Najeriya ya nuna zahiri kenan cewa idan ana son ci gaba to dole a yi watsi da yawan shekaru da kuma jinsi domin ita wannan hazuka 'yan shekara 24 ne kuma ta ba da gagarumin gudunmuwa wajen yaƙi da mahara da 'yan ta'adda a arewacin Najeriya tare da takwarorinsa mazaje da ke tuka jiragen yaki. Sani Shahab Malafashi, murai Amurka daga Najeriya. ita jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Hukumomin da ke shirya bikin bada kyautar gwarzon dan kwallon duniya ta Ballon o sun ce ba za a sami damar gudanar da bikin na wannan shekara ba, haka kuma ba za a bayyana gwarzon shekarar ba. Hukumar ƙwallon ƙasar Faransa ce ke ɗaukar nauyin bada kyautar a kowace shekara. to amma ta ce a bana ba za a sami damar bada lambar yabon ba karon farko tun da aka soma a shekara ta 1956 sakamakon annobar coronavirus da ta wargaza tsarin zaben gwarzon dan kwallon da sauran rukunoni daban-daban da ake zaben gwaraza lionel messi na kungiyar barcelona da cristiano ronaldo sun mamaye kyautar a baya-bayan nan messi ya lashe lambar yabon sau shida yayin da ronaldo kuma ya sami lambar sau biyar hukumar ta ce ta ɗage gudanar da bikin ne saboda rashin tsarin takara a zaben fitattun 'yan wasa bisa adalci da kamanta gaskiya kamar yadda aka saba sakamakon yadda annobar ta coronavirus ta hargitsa al'amura shahararren dan wasan kungiyar real madrid gareth bell zai ci gaba da kasancewa a kungiyar kuma bai da niyyar zuwa ko'ina a cewar jami'in kasuwancin dan wasan yana mai musanta rahotannin da ke cewa dan wasan na kudirin sauya shekara to sai dai rahotanni da dama sun bayyana rashin jin daɗin zama kungiyar da bale yake yi wanda ya fi zama a benci a mafi yawan wasannin kungiyar da ta lashe gasar la liga a wannan kakar wasanni duk da cewa wasu kungiyoyi sun nuna sha'awar sayan dan wasan to amma jami'insa jonathan bennett ya ce ba zai tafi wata kungiya a zaman aro ko zaman dindindin ba bal na da sauran shekaru biyu a kwantaraginsa a madrid kuma jami'in nasa ya ce zai tsaya ne har karashin wa'adin kwantaragin nashi bal ya zura wa kungiyar real madrid kwallaye fiye da ɗari ɗaya inda kuma ya sami lashe gasar zakarun turai har sau hudu to amma makomarsa a kungiyar ta fuskanci rashin tabbas sakamakon rashin kyakkyawar dangantaka tsakaninsa da kocin kungiyar zinedine zidane shugabannin hukumar shirya gasar tseren motoci ta formula 1 sun mai da martani akan sukan lamirin da lewis hamilton ya yi musu akan cewa ba sa yi da gaske a kokarin yaki da wariyar launin fata hamilton wanda ya lashe gasar ta formula 1 har sau shida shine kadai matuki bakar fata a gasar ya kuma furta ra'ayinsa ne a jiya lahadi bayan da ya lashe gasar tsere ta grand prix a kasar hungary ya ce hukumar ba ta yin abin da ya kamata ta yi haka kuma tana fama da rashin kyakkyawan shugabanci lamarin da ya ce ya sa har yanzu gasar bata sami ci gaba ba to sai dai a martanin da ta mayar hukumar ta ce tana ba da muhimmancin gaske wajen yaƙi da wariyar launin fata a yayin da kuma ta ce tana nan tana ƙoƙarin fitowa da wasu tsare-tsare na inganta gasar murtala faruk sanyin na a washington dc muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta bayyana damuwa a yau litinin kan irin tasirin da cutar COVID-19 ke yi kan al'ummomi da suka kasance su ne asalin mazauna yankunan kasashen Amurka. Yayin jawabin da ya yi a taron da hukumar ke yi akai-akai, babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa annobar ta coronavirus na barazana ga al'ummomin duniya hukumar ta damu matuka kan irin tasirin da take yi ga al'ummomin da ke kasashen amurka yankin da ya fi ko'ina kamari a masu yawan cutar a duniya a taron gangamin siyasarsa na farko da ya yi a jihar south carolina mawaki kanye west ya soki batutuwa da suka shafi zubar da juna biyu fina-finan batsa a yankunan da yake yi na neman shugabancin amurka yayin jawabin nasa ta kai ga har west ya fashe da kuka a ranar hudu ga watan yulin nan mawakin mai shekaru 43 wanda tsohon abokin shugaba donald trump ne ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban kasa a shafinsa na twitter shugabannin tarayyar turai sun yi hutu a safiyar yau litinin a rana ta hudu da suke tattaunawa kokarin ganin an cimma wata matsaya kan kasafin kudin dala tiriliyan biyu da ake so a samar don taimakawa mambobin ƙungiyar su shawo kan matsalolin annobar coronavirus. A kwanakin da aka kwashe a wannan taron an ga yadda ƙasashe mafi karfin tattalin arziki da ke arewacin nahiyar Turai wato Austria, Denmark, Finland, Holland da kuma Sweden da takurorinsu na kudanci waɗanda suka fi fuskanta matsalar ta coronavirus suke kuma samun goyon bayan Jamus da Faransa. babbar jam'iyyar adawa a mali ta yi watsi da wani shiri da masu shiga tsakani na yankin suka gabatar a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wacce ke fama da hare-haren mayaka da ke ikirarin jihadi masu fafutukar da aka kira june 5 movement sun yi watsi da shirin da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta gabatar a ranar lahadi To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.